wannan gamammiyar addu'a da annabi alaihi salatu wasalam yake yin ta da safe da yamma in ka rike ta ba makiyin da zai iya karya ka ba makiyin da zai iya karya kan kana wannan addu'a ɗaya da safe ɗaya da yamma Allahumma ni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah اللهم نسألك العفو والعافية wa ديني ودنياي وأهلي ومالي Wa amin أوراتي وآمن روعاتي اللهم أفزني من بين yadayya min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa uzu bi azamatika an ugutala min tahti kaji wata addu'a Allah nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal Allah ina son afwa da lafiya da kariya da tsari a duniya da lahira nas'aluka afuwar wal ta fi dini wa duniyaya wa ahali wa mali Allah ana neman lafiya da tsarinka a duniya ta da lahira ta da na da dukiyata Allahumma stur aurati Allah ka katoshe wa duk wata kafa da wani zai zo kaina wata al'aurarka da mutum zai samu ya shigo ta nan Allah ya toshe wa kowa ido ya makantar da duk makiyanka ba za su ga ta inda za su shigo ba maƙiyanka suna mitin su rusa ka sai a tashi mitin din ba a yi nasara ba shine Allahumma sutur aurati wa amin rawati ka amintar da tsoro na idan bana tsoro Allahumma fazni Allah ka bani kariya min bai ne dai ya ta gabana duk gabanka daga nan har tashin alkiyama gabanka ne wa min khalfi ta baya duk makin da zai zo ta baya to tunda baka ganin baya to ka ba Allah gadin bayan ka ba Allah gadin gaban kaga jiha nawa kenan jiha biyu wa an yamini wa an shimali Allah ka ban kariya ta dama ka ban kariya ta hagu saura jiha nawa ta rage sai ka ce wa min fauki ta sama ma ka ban kariya wa uzu bi azamatika an ugutala min tahti kuma ina neman tsarin ka da girman ka dan girman Allah kakka bari wani ya zo min ta ƙarƙashin kafa to waɗannan abubuwan guda in Allah ya karɓi wannan addu'a malam sai ka ce Allahumma faɗi da samawatul ard rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa sharakihi ko wa shirkihi wa ana qatarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim wannan yana cin azkarus sabahi wal masa'i da ake kafa ɗaya ɗaya da safa ɗaya da yamma sai kawai ka yanzu shiga cikin hibzullah shekul islam ibn taymiya ce duk sanda zai fita wa'azi ko zai fita gwagwarmaya sai ya karanta wannan addu'a sai ya ji shi kamar ya sa wani bulletproof ya sa wani menene menene ya yi shiri da addu'o'i daga Allah